Bless us আপনারা a same shi da ajiyu mumini ne a ɗarin mutu in asabatu sarrahu shaka idan farin ciki ya same shi to zai gode fakana khairan ma sai wannan abin ya kasance da kai gare shi wa in asabatu darrahu sannan idan cuta ta same shi ya yi umumin dukkan dangogin cuta wannan gobara da ta faru kuna cikin abubuwa babu sarrahu shi ma ya game dukkan dangogin Savara. sha'ani ne dukkanin ne alkhairi laysa zalika li ahadin illa lil mu'min wannan ko ba zai samu ga kowa ba sai kuma fassalar rasul sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsirin wancan abin da yake dukkan barrahu sabara idan kuma cuta ta same shi zai jure wa kullu insanin dukkanin mutum da ka gani fa inna fi qada'i llahi lallai yana ƙarƙashin hukunci na ubangiji abinda Allah ya hukunto a kanka zai abu sannan wa qadrihi kana gudana na akan abinda Allah ya shirya alqadahu da alqadar alqadar abubuwan da aka shirya alqadahu abinda aka zartas ya shirya aka konewa amma da aka bar ma Allah aka hankura Allah ya ba mutanen nan da abubuwan da suka rasa suka samu alkhairi da suka mallaka ba inda aka duk abin da aka rasa yana koma bayan rayuwa sannan idan aka hankura ko yanzu Allah zai bayar musu da fiye da abin ya gamsu alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi inna lillahi milkan mu'addida yaf'alu bina ma kuna faruwa na musiba za su ce lalle mu mallaka Allah muke shi ya mallake mu bayi ne muke yana aikatar da abin da su da bidan haka bayan Allah ke cewa wa inna ilayhi raji'un kuma zuwa gare shi za mu koma don haka zai saka mana idan muka yi job. shi abinci Allah ke bashi bancin kafirci da idan ya sha abin sha sulmi wa in kana laysa fi ma ismi koda yake babu sulmi ga abinci da abin sha bin nisbati lil mu'min ga mu'min mu'min in ya ya sha ko bai kore ba za a bashi sulmi amma dai idan ya kore ya kore da sha Allah bai yi doka da ba sannan su wannan ni'ima Keɓance ta tasu ta babu mai mu'amala da ita ranar kiyama abin da sa nan duniya ta ce su adda amma kuma ba a hana ma wanda ba su ba amfani amma ranar alkiyama an hana ma duk wanda ba su ba amfani kamar da za su ce a biyu wa alaina min al-ma au min ma razaqakum Allah sai a ce inna mentioned azumta to yadda suna cin waɗannan abincin da take shiri naman alaihim yana abin haramta ba wa yu'aqabuna ala yawmil qiyamah wa zaka yusaba haka fal kafir kafir sharru ala ayi halin cikin sharri yake sababu sababu darra'u abis sarra'u da abin later. wanda yake yi hasara rayuwa ta tsira to ciyar da rayuwa ta aka yi ni'ima ta daga Allah ko ne mai wannan abin da an kai musiba ta don haka sai ya bi ni'imar da Allah ya mai mai ne musibar da yake wancan musibar ta same shi ya yi istirja'i ni'imar da ya samu ta tsira da rayuwa ta yi ma ni'ima ka gode to wakka ni'ima godiya da kai ita kanta tana da bukata zuwa ka gode kanta saboda godiya ya karamta mai gode ba ya karamta kasance ni'imatan shi ma kai ne ni'imana iza idan shukuri gogewa ta da ni'imatan lahi ni'imar Allah ka ne kasance ni'imatan ni'ima ta mai zaman kanta shi kai ne alayya a kaina alayya a kaina fi misliha akan wannan ni'imar ashe ita kanta sai ta kuma gode to fa kaifa ai a cimma ƙarshen godiya in ba da falalar ubangiji ba tun da duk abin da ya ma ka gode to ita godiyar da aka gatar da kai kai tana buƙatar ka to kuma ka gatar su wanda aka yi ka gode kuma tana buƙatar ka gode ashe godiyar da za ka wa Allah ba ta da iyaka. Kudin cin ayyamu ko da ko kwanuka su